al-ilam yace wa wada al-yumna ala dhahir al-yusra inda an-nahari yace dora hannun dama akan bayan tafin hannun hagu yace inda an-nahari a daidai wuya naka kirjin da yake ne kirjin yake ne shi yasa ana rawaitowa ma Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa da in sahatin ruwaya kenan bai ya fitar dai in waya ta inganta ana rubutuwa cewa Imam Ali bin Abi Talib yana fassara salli rabbika wanhar da cewa wanhar shine wada'ul yad ala sadad in sahatu riwaya wa qaribun minhu ma rawa Abdullah bin Ahmad abin da yake kusa da wannan ne yana kama manyan malamai ne abin da yake kusa da wannan abin da Abdullahi dan Imam Ahmad ya rawaito cikin masail ɗinsa. kale yace ra'aitu abi na ga babana waye babansa imam ahlus sunna ko can ga ishaqa ya dora kirji alqadi iyal shi ma yace kirji ake dorawa to ga kuma imam ahlus sunna ko yace na ga babana idza salla idan yana salla wa ba'a yadayhi idahuma al-ukhra fuqa surrat yana dora hannunsa ɗaya kan ɗaya saman cibiya yana ne saman cibiya eh kirji yake ne tunda cibiya tana ciki ne ai kaga saman ta kirji kenan qala ce wanzur iwa'u galis ka je ka duba littafin irwa'ul galis da kaga dai sunna shine dora su a kirji shi isa har hikayar da ake kawowa duk da yanzu ban cika jinta ba amma da shekaru can da dama ana ta cewa shi dora hannu a kirjin ma ba ma addini bane cewa wai wata rana ne a ciki ake turawa ko wata rana ne annabi na sallah cikin sai kama ce wai sai ya rike ciki kaga wannan tana cikin ababen da malal bani ke cewa la asal la huku ko asali ma na magana ba ta da ka dora hannu a kirji wannan sunna ne cikin sunnonin sallah mun gama da wannan yace wa kana yanha an al-iftisar manzon Allah yana al-iftisar fi salati cikin sallah me al-iktisar yace huwa sulbul ladhi kana yanha anhu shine cross wanda manzon Allah ya hana san kamar da zuwa hadisin Aisha Allah ya kara mata cikin sahih Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin wani abu wanda ɗaya ya hau kan ɗaya sai kamar cross sosai, manzan Allah ya raba su nan abin da nake so mu gane akwai cross daban akwai alamar tarawa daban wannan shine da yawa abin da mutane ba su mun aka zo aka yi ta rigima wasu shekaru suka wuce wata jam'iyya wata zama mai kurus ko ba kurus ba ne abu domin ka kula me a sul gicciya ko ita gicciya ya take ba haka ba ne haka ne gicciya amma an kun kula alamar tarawa ko alamar red cross din nan ai zaka ga da wannan matsayin da na kwantar da rabawa kuma yi tsakiya ya raba ko ba ka ba to wannan alamar tarawa ce daga shi cross za ga kasan zai fi tsawo an fahimta saboda gicciya ce ai haka to wannan shi ne cross yanzu idan kana sallah sai kai haka an gane to wannan manzo Allah ya hana duk da shi wannan asul din da ya zo a wannan hadisin malamai sun mafasarori daban-daban amma dai wannan malam ya kawo shi yabo yake fassara mafi inganci kuma hadisin ya zo da lafuzza kala kala wani lafuzzan ya zo kamar hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli salliyar rajul muktasiran annabi yana mutum ya sallah muktasiran haka ya zo ruwaya da akwai ruwayar annan da bi sallallahu alaihi sallam ana takashshuri fi salati a cikin sahih muslim akwai ruwayar na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-iktisari fi salati akwai naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kasar fi salati ruwar abu dawud to ruwar abdullahi dan umar cikin sunan abi dawud ita ta fassara haƙiƙanin ne hadisin yake ne saboda su malaman ka ce al-iktisar anan shine wai kai sallah kana kana ne dogaro da sanda shine al-iktisar wasu ce al-iktisar shine wai ka datso karshen sura shine al-iktisar wasu ma kauli na uku suka ce abinda ake nufi al-iktisar shine kayi sallah baka cika rukunta baka cika ta. duk malamai sun wannan fasaro to amma fassara mafi inganci shine abin da malam ya kawo anan saboda hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda a da Ziyad bin Subay al-Hanafi yake cewa sallaitu a ila bin Umar yace nayi sallah a gefen Abdullahi dan Umar yace fa wa ba'tu yadayhi ala qas al yadayhi ala qasratayya sai na ɗora hannaye na a na a ƙuguna haka ya ce da na falan ma sallah yayin da abdullahi ɗan umar ya gama sallah ƙada sai ta hada sirri fi salati ya ce to wannan shi ne kuras tsakkin cikin sallah ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya na anhu ko manzan Allah ya hana ga kuma sahabin manzala da ya ruwaya daga manzala ya fi kowa fahimtar hadisin ko da haka wannan fassara ke fassara mafi inganci to inda malamai suka ƙara saɓani to me illa ɗin ta sa aka hana ya zo a ruwayar bai da ƙari na cewa bayan ya kawo hadisin na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-ittisar fi salati yace fa huwa rahatu ahlin nar saboda hutun yan wutan, sai dai bata wannan ƙarin bai inganta yasa mala albani ce, da wannan ƙarin ya inganta da sai zaman nassun ne qatun an mahallin niza sai zama nasti ne ya yanke jayayya an gane illatin da annabi ya faɗa ko to sai dai bai inganta ba wasu suka ce a'a saboda aikin shedan ne wasu suka ce a'a abin da yasa alama ce ta mai bakin ciki wani lokacin idan abu ya dame ka ko kaga jaya kaga mutum tashi ke rike kuni wasu ce a saboda shedan wai haka ya faɗo lokacin da Allah ya koro shi daga aljanna amma alhafiz ibn hajar yace abin da za a yanke da shi shine kaulin aisha Allah ya kara mata yadda yace wannan shine hujja mafi girma tun daga kaulin sahabiya kuma ya inganta ta aisha Allah ya kara mata yadda da cewa la uhibbu an yaj'ala rajulu yadayhi ala kasratin tace ba na son mutum ya tsora hannayensa a sa ko a sa cikin sallah yace ce annahu tashabbuhun bil yahudi tace saboda kamance ce ne da yahudawa kaga ashe me illa din kenan ce ne da sallar yahudawa shi isa san'ani cikin subulus salam yake cewa abin da za a dogara a kai shine kaulin Aisha Allah ya kara mata yadda yace domin sahabi ya fassara hadisi to ya wuce fassara kowa yace duk sauran kauluka din kawai istiyalat kawai abubuwa ne kawai suka zo a tunanin mutane ba wani tabbaci akwai yace kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu kamanceceniya da yahudu da nasara ta kowace fuska yaje da haka a wannan kaulin na Aisha za a hana za a zauna kenan illa ta sa aka hana ka dora hannunka kai haka kana cikin sallah saboda ni kamanceceniya da sallar yahudawa mu kuma umarci mu da ainihin a a saba mu wannan hadisi Abu Dauda ya fitar da shi da Imamun Nasa'i wa ghairuhuma da wasunsu sai abu na gaba annabar ila mawdi'i sujudi wal khushu kallon gurin sujjada a cikin sallah ya zama in kana sallah inda kake kalla gurin da kake yin sujjada wal khushu da kuma yin khushu'i a cikin sallah yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza salla da'a da'a ra'asahu idan manzon Allah yana sallah yana dan saddar da kansa dan kaka ce sun kuyar da kai dan za ga yana sallah sun kuyar da kai yake to ba sun kuyarwa ba in dai mutum ya iya saka ce dan saddar da kai ya san me yake nufi ba kai haka ba ba kuma kai haka ba ma'ana ka dan yi haka da kan ko kana kallon kasa ce wara ma basarihi nahwal ard manzo Allah yana jefa ganin sa a kasa inda ke nake yake sujjada haka yazo a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda imamul bayhaqi da hakim sun fidda hadisi. to asalin hadisin ce yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama yusalli in ya tsaya yana yin sallah tace rafa'a basarahu ila samai manzon Allah yana daga ganin sa ne sama tace fa nazala qawluhu ta'ala tace sai fadan Allah ta'ala sai sauka sai Allah ta'ala ya saukar da aya aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba nan zai kalla ba sai Allah suka da walladina hum fi salatihim khashi'una sai aka saukar da wannan khashi'una ne ko khashi'ina khashi'ina ko khashi'una ko tam khashi'u to daga sannan tace faɓa ba'a rasa sai manzo Allah ya kasa da kansa an fahimta kenan manzo Allah in yana sallah ba haka yake da kansa yana dage ba ba kuma haka yake ba dan saddar da kansa yake kasa zama yana kallon inda yake yin sujjada sallallahu alaihi wasallam Imam al-Baihaqi ya fidda hadisin da Hakim kuma Hakim ya inganta shi malai ce huwa kama kala haka ne kamar yadda ya faɗa yace wal hadisul wal hadisul awwal shahidun min hadisi asharatan min ashabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisin na farko yana da hadisin da ya masa shaida daga hadisin mutane goma daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nufin hadisin a Sulaiman bin Dawud al-Khawlani Sulaiman bin Dawud al-Khawlani da yake cewa samitu aba qilaba al-jarmi yake cewa naji abu qilaba al-jarmi yake cewa ashiratun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane goma daga sabon manzon Allah yace naga suna yin sallah kamar yanda Umar bin Abdul Aziz yake yin sallah ya ce Umar bin Abdulaziz in yana yin sallah yana sanya ganinsa inda yake sujjadarsa an fahimta to kaga wannan hadisin ya ƙara ƙarfafan wannan ya da cewa shi dama wannan din kuma a hadisi ne wanda ainihin malamai sun inganta shi ya ce walamma da kallon ka'abata yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ma khallafa basarahu mawdi'a sujudi hatta kharja minha ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba gurin ta ba har manzon Allah ya fito da Ka'aba inda yake sujjada nan yake kalla sallallahu alaihi wasallam shi ma na risin bai haƙi da hakin sun fadda shi malal albani ce nan matan bihun an ga gurin ko yace wa fi hadainil hadithaini a cikin waɗannan hadisan guda biyu anna sunnata an yarmi bi basarihi ila mudhi sujud min al-ard yace haƙiƙa sunna daga wannan hadisin za mu fahimta cewa sunna in mutum yana sallah shine ya sanya ganinsa gurin da yake sa sujjadarsa a ƙasa yace falam a a fama yaf'alu ba'd al-musallina min takmid al fi salati yace abinda sashin wasu masu sallah ke aikatawa na rufe idan in suna yin sallah ya ce fa wata ru'un baridun wa khairu hadi hadi muhammadu sallallahu alaihi na ka ba daidai bane kana sallah ka ringa rufe idan ka wannan ya saba shi biyan manzan Allah manzon Allah sai dai malamin ka ce idan wani abu ga gani na saban Allah to kaga yanzu ka rufe idan ne dan wannan abin ya kauce kai ga saban Allah amma in ba ka ban ana sallah ba a rufe to wannan mas'ala din wannan mas'ala din akwai sabani akan ta na malamin shin ina za a kalla ana sallah jumhur na malamai sun tafa kan wannan kaulin da muka karanta ne an gane ko cewa mutum zai kalli bagiran sujjadarsa amma imam malik Allah ya masa rama ya ce a'a mutum zai kalli liman al-imam al-bukhari ya kulla babi cikin sahih al-bukhari babu rafa'il basari ila al-imam fi salati babun kallon liman a cikin sallah imam bukari sai kawo hadisai daga cikin hadisan da ya kawo a gurguje ya kawo hadisin sallar sallar da manzo Allah ya kuso hadisin asma kaga a cikin sallah din manzan Allah ya ce lokacin da kuka ganni nayi gaba aljanna na gani ko na ga wani a a a dan nono na na wani abu faɗi ko ne yace da na ciro shi za ku ta cin sa ba zai ƙara mutukar da duniya ba ta ƙare ba yi sa muka ce mutum ya zo ya kama abinci ya ce na aljanna ne kakai marmu ba wani abu mutuwa karbi sai ka jefa bai kallon kwami ka ce to ƙarya kake na aljanna baya karewa ko baya karewa a kayan aljanna la atin ne wa lamar mamnu'a a lokacin ma da ba abin kai a nan duniya in abin damuna ne kaga ai ba ka same da rani ba to shi na aljanna ma ba haka bane yanda kuma aljanna za ta dawwama yan aljanna Allah ya sa mu da ciki za mu dawwama to abincin aljanna ma dawwama to kaga bukari sai ka wannan hadisi ko manzo Allah yace lokacin da ko ga nayi baya me na gani yace wuta yace ban taba ganin abun mummunan gani ba irin wannan wuta kaga yanzu kenan da da yace lokacin da ko ga nayi gaba ko gani ba kenan wa suke kallo kaga liman suke kallo haka nan hadisi ga ga hadisin da Musulmi ya fada shi zaka iya hujja da shi da annabi ce lokacin da sabai suka ce mun ga kai haka da hannun din nan manzo Allah ce shi dan ya shaki sai da naji sanyin wannan din sa hannuna to da makamantar irin wannan hadisan su bukari ya kawo sai ya hujja da su kan cewa kenan za a iya kallon liman an fahimta to wannan ne abin da ya imam malik shi ya ce liman za a kalla bakaniken bukarin alhafiz ibn hajar yace zai iya yiwa yumkinu an nufarriqa bainal imam wal ma'mum yace zai iya yiwa mu iya bambantawa tsakanin liman da mamu yace sai mu ce kenan fa yustahabbu lil imam an-nazar ila yace sai mu ce mustahabbi abinda aka fi so shi limami ya kalli gurin sujjada wa kadhalika lil ma'mum yace haka nan ma mamun sai mu ce abin da aka fi so ya kalli gurin sujjada yace illa haifiya ta taji ila muraqabati imami yace sai dai lokacin da shi mamun lokacin da ba dole bane ba zai kalli liman ba lokacin da yake bukatuwa zuwa ga kiyaye da limamin sai ke amma in dai ba irin wannan bukatar ce kenan kai ma mamu na ya kalla gurin sujjada kaga ainihin hadisan kenan ko yace wa ammal munfaridu fa hukmuhu al imam yace amma mai sallah shi kade hukuncin sa irin hukuncin imam in kana sallah kai kade ne kake bukatuwa ba na kake bukatuwa da kai na zaka kalla amma dai abinda jumhur na malamai suka tafi shine abin da ya fi tabbata kuma shi ya fi kushu'i a sallah ɗin ka kalli ina wurin sujjada amma da bukata za ta kama ta ka kalli liman zai zama laifi kenan ba laifi bane musamman liman yayi wani abu baka ji ba misali baka kana tunanin an yi ruku'i ko ba baka ji ba zaka iya kallon gaban ka ga liman yayi ko ne ba ko ba haka ba to wannan shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghil musalli bai kamata ya kasance bai dace ba ya kasance a cikin ɗaki akwai wani abu da zai shagaltar da ni sallah a nan malam da yi lamba hudu ya ce abu dauda ya fitar da hadisin da imam ahmad da isnadi ingantacci ya ce ya takaririn cikin sayi abi dawo ya ce wal muradu bil baiti huna al ka'aba ya ce abin da ake nufi da ɗaki fa a nan ka'aba ake nufi a dai hadisin an gane sai dai ma'anar za ta ɗau har inda ba ka'aba ba ko kai inda za ka yi sallah ko nan masallacin ne ko a ɗakin ka ne to bai kamata bai halatta a gaban ka inda za ka yi sa alƙilla ya zama akwai abin da zai ɗauka hankalin ka. wannan a hadisai da sun ishara bisa haka wasu za mu karanta su ana annabi salla akwai ƙiram na aisha ko saboda ya nemi ya ɗau hankalin da ba nan ne ce a kautar da shi ka gani kaga nan a ɗakin sa ne sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da riga ne zane zane ma yana gama ya ce ce kai bara karɓo ta kamar yadda zamu karanta hadisi amma malam albani ne yake nufi a wannan lafazin hadisin albaiti na hadisin ka'aba ake nufi an fahimta ko saboda hadisin a abu da ya fitar da shi cikin cikin cikin manasik in babu dukul ka'aba a cikin manasik kuma babu dukul ka'aba ya fitar da hadisin ne ta hanyar safiya bintu shaiba ita take cewa samitul aslamiyya ta ta take cewa na ji aslamiyya tana cewa ƙultul usman na ce da usman wanda mukullin ka'aba a hannun Ta ce na ce da shi ma qalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina da aka gani yi annabi ya kira shi annabi ya gaya mara wata magana yana zuwa da ce da annabi ya kira ka me ya gaya mara ba tsaye gumi ba ne saboda shi annabu maganganunsa da ayyukansa addini ne saboda bata sani ba ko wani abu ya faɗa da ya shafi addinin ta ko me annabi ya gaya ma mu sami ilimi duk abin da annabi ya shi in ka san shi ilimi ko me shi sa aka bi rayuwar manzon Allah ciki da wasu saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun shi sa har ban daki an bi manzon Allah ma'ana kaga matansa sun shiga ban daki da shi sun rawaito ne yake a banɗaki kuma duk wannan bin da aka yi manzan Allah banɗaki kan gadansa ina ne kasuwa masallaci filin yaƙi a rayuwar shekara 63 na hanyar koma ga Allah ba a yi ko ɗaya wa za ka ba a cikin mu yini ɗaya ka iya kirga aibin da za ka gani a ce kaga in ka ce da mutum kai mu aje kowa mu manzan Allah ƙaunarsa kake yi ko ma'ana mu bi wanda bai da aibi mu bi wanda ba matsala tare da shi amma da ni da kai da malami na da malamin ka kowa mai matsala ne dan dai a musulunci ba a cewa kowa kan ka fishi shi ba a faɗa ni wa kanmu nasiha mu nema kanmu junan mu gafara ko amma da sai mu ce ni da kai kowa kan ka fishi shi to shi za sai ta tambaye shi to shi kuma sai ya ce mata a a a sai ya ce mata kala manzan Allah cewa inni nasitu an amuruka an tukammira alƙarnaini manzan Allah ce na manta ne in gaya maka ka rufe wannan kahon guda biyu a cikin fatal wadud suka ce kahon guda biyu wai kahon ragon da aka fanci annabi Isma'il ne da shi a lokacin a cikin Ka'aba to tunda wata kila in ya shiga zai dau hankalinsa sai annabi ya kira shi ce na manta ban gaya ma ba an tukammirahu ka lullube shi sai manzo Allah ya ce fa innahu laysa yanbaghi ya kai lafazin hadisi fa innahu laysa yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yajil musalli manzo Allah ce domin bai dace ba bai kamata ya zama akwai wani abu a ɗakin ba kaga ka'abar kenan ko tunda nan zai shiga lokacin wani abu da zai ɗau hankalin mai sallah an fahimta yi sa ma da albani faɗi wannan kaka ɗauka albait ana ana da ɗaki ga ɗaki na a hadisin ka'aba ke sai dai ma'anar ta haɗa ko ina duk inda za ka yi sallah yasa za ga malikiya suka ce ma magana su shara sai ce an ya kuna sabitan ko kuma suka ce gairu mushawishin wanda ba zai ɗau hankali ba har irin abubuwa da ake sa na dubi inda irin wa'annan in dai a gaba ne haka inda zai ɗau hankalin mutum bai kamata a sa dan wani da ya tsaya kokarin karanta ba zai karanta hadisin nan ba zai ga wannan masallacin la ina ne ba zai ga kwanan wata nawa ne to baya kamata a ɗaki alƙibla inda mutum sallah a sa abin da zai ɗau hankalin mutum a cikin sallah saboda ya samu cikakken kushuyi a cikin sallar wa kana yanha an rafa albasar ila sama'i haka nan manzo Allah ya hana daga gani zuwa sama a yayin da mutum yake sallah kamar yadda ya zo hadisin Imam al-Bukhari malishi wa aqidu fil nahyi kai manzo Allah ya karfafa ma wajen nahanin hatta ƙara. har ma manzon Allah yake dan ga inda annabi ya karfafa hannun mutum yana sallah din ga daga ganinsa ba kai ba ganin ba wai sai ka daga kai ba a ganin ka maka daga daga sama manzala ya karfafa wannan hannun hatta kala har manzon Allah yake la yantayanna qawamun yarfauna absarahum ila samai lallai tabbas wallahi mutane su hannu gabarin daga ganin su zuwa sama cikin sallah aula tarjo ilayhi ko kuma ganin ya ki dawowa zuwa gare wa fi ruwayatin a wata ruwayar aula ta fanna absarahum ko kuma Allah ya bishe ganin nasu tunda ka iya da kana kallon sama ko to sai ganin daga nan ba zai dawo ba sai Allah ya tafi da ganin kaga wannan ke nuna cewa kenan kamar yadda ibn battal yake cewa ajma'u ala karahatir rafa'il bashar ila sama ibn battal yake cewa ma yana cikin shurrahul bukhari ibnu babban wanda sun gabaci ibnu zagir ta nakalto maganganun su yayi cewa malamai sun ijma'i kan karhancin daga gani zuwa sama to mafi yawa magabata can can suka ce karhanci haramci ce ne tunda da abin da har aka kawo wa a ciki na nuna cewa haramun za ga yaren alkur'ani da yaran hadisi da yaran magabata cancan can in suka ce makaru haramun ce ne wa kariha lakum qila wa qala kaga hadisi ko wa kariha al-kufra wal fusuqa kaga ga can magabatan su ma haka to ji sun ijma'i kan haka yace amma wa tarafu fihi du'a amma sun yi saɓani a wajen sallah wajen addu'a shin wajen addu'a sama ka kalla ko kuma ya zaka yace nan ne suke sabani a addu'a mutum ya daga kai yana kallon sama addu'a malamai ce wannan shi'ar ne na asha'ira an gane masu bin aqida ash'ariyanci abinda za ku je suna tunƙaho da shi ni ba malike ne ba a tsari ne to wani ash'ariyanci wanda a ash'ariyanci za ga da yawa akwai musulunci a cikin saboda shi wanda ya kirkiro ash'ariyancin babban malamin sa ba ne. a a a ba wanda Allah ya taimake shi ya gano mutuzancin ba daidai bane shi ya bari amma yanzu ga cikin ashariyancin akwai irin wannan abubuwan kuma daga baya shi ne ashariyancin Muhammad bin Hassan al-Ash'ari din shi ya tuba ya bai ashariyancin dan karshe cewa ina kan aqidar Imam Ahlus Sunna Imam Ahmad bin Hanbal in ka karanta littafinsa guda biyu zai nuna ma haka in ka karanta al-Ibana an usulul diyana ko karanta a maqatil islamiyyin zaka ga wannan tafai ne da yasu a ƙarshen rayuwarsa zaka a babun aqida yana kan aqida sunna baya korewa Allah komai yana tabbato da Allah da abin da tabbato da kansa amma kaga ash'ariyancin siffano nawa ake tabbatarwa bakwai duk sauran kore sai duk kore sai to shi ya tuba amma sun makalkalewa abin har suna tinkaho da to cewa sama za a kalama don ka ce to aƙida ce ta san sun gurɓatacciyar aƙida da ka har addu'a ina ne ina za a kalla addu'a ana ɗaga hannaye bi sama amma ba sama ke kallo ba alƙibla za ka kalla wannan shine abin da ake yin addu'a shi sama eh, ibn badai ke fakar yahu shurai ce shurai ya karanta wannan wa qa'ifatu da jama'a da yawa daga malamai wa a ajazahu al Ya ce kuma wasu da yawan malamai sun halatta kamar yadda ya kawo wa ce wali anna samaa qiblatud du'a kama anna al-ka'aba qiblatus sala wanda da cikin malamai ce wai sama yake al-qibla addu'a kama yadda ka'aba yake al-qibla sallah amma al-qadi ya ce rafa'ul basari ila samai fi salati fihi naw'in min al-irada an al-qibla al-qadi ce daga gani zuwa sama cikin sallah akwai nau'in bijirar da a a a a kai gabarin al-qibla wacce kuma a shari'a al-qibla akai umarni ga kalla yanzu idan ka ɗaya ganin ka zuwa sama ka kawo bijirar da kai gabar inda shari'a ke maka umarni ka kalla yace kuma wa khurujun an hay'ati salah eh kuma akwai fita gabaran hay'a sallah domin a hay'a sallah ba inda a hay'a sallah kake kalli sama sai dai ka kalli ina ka'aba ina ce al-qibla haka wani ne kauli ingantacci. ba za a kalli sama ba idan mutum yana kallon sama to yana aikata wani abu wanda yake haramu kuma zai iya yiwa ma mutum ya rasa idansa wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi da imam muslim da suraj wa fi hadisin akhar ya zo a wani hadisin yace fa idza sallaitum fala taltafitu manzo yace idan kuna sallah ka ku yi fa inna Allaha domin Allah ta'ala yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salati Allah yana kafa fuskarsa da fuskar bawansa cikin sallah malam yaltafit matukar bawan bai waiwaya ba ya Allah yake ga fuskar ba mu sani ba ya fuskar Allah take ba mu sani ba annabi ya faɗa ya faɗa mun gaggata mun yadda kaifiyar yadda abin yake ba mu sani ba Allah ne san wannan shine abin da muke wa Allah addini Imam Ahmad yana cewa irin wayannan hadisan da ayoyi na sifat yace amarruha kama ja'at ka cuɗar da su yadda suka zo ka faɗe su haka suke yasa imam malik magana ta fi shahara a gurinsa da kake kalle kai fassawa yake istiwa ma'lumun wal kaifa majhulun wal iman bihi wajibun was su'alu anhu bid'atu ku fice mun da dan bid'a nan daga to wannan ka duk wata siffa ta tabbata daga Allah ko manzo Allah ka dora mata wannan mizan da imama Malik ya dora mata dole ya imani da ita kuma an santa dan ilimi ya tabbatar da ita Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa amma kai fiyar ya take wannan kuma Allah ne ya sani kuma ka tambaya ka ce ya kake wannan bid'a ne dan annabi bai tambayi Allah ba sabai da annabi ya karanta musu ba tambayi shi ba tabi'ai da sabai sai karanta musu ba tambaya ba shi abin haka ake barin sa haka ne ma'anar yanda Allah ya faɗe shin hakan yake Allah ya ce yadullahi i yaduni amma sai irin naka yanzu zan ce hannun dan buri ka tuno naka ka ce kuskure ya ce yadullahi ka tunanin naka an fahimta ko kaga wannan ke na hadarin waiwaye a cikin sallah kuma ya kawo shi anan saboda khushu'u da ya kawo duk sanda kai waiwaye ka rasu wani abu na khushu'u a cikin sallah lokacin da kake sallah Allah na kan fuskarsa da fuskar mai sallah kana waiwayawa to sai Allah ta'ala ya kauce gabar mu. Tirmidhi ya fitar da hadisin da hakim kuma hakim da Tirmidhi din dukkanin su inganta hadisin wa qala aidan haka nan manzan Allah ya faɗa kuma aniltifati dangane da waiwaye manzan Allah ya ce iktilasun ya talisu shaytan min salatil abu. waiwaye a cikin sallah manzan Allah ce iktilasu fujje ni al-muktalis suna cewa shine a wanda zai zama yaqtadifu wa yuharibu walau bi mu'ayyanatil malik wanda zai fujji abinka an gane biduni galabatin ba rinjaya ka yi ba a fuzgayi kuma ya gudu ko da kana ganin sanda ya fujga to nake ce ikhlas an gane akwai abin da suke cewa astarika kuma sata shi kuma ne man akaza bi me bi hakiya wanda zai dauka a boye shi kuma shine me shine sarik ni za ga wannan ba za a yi masa haddi ba amma sarik za a yi masa haddi farawo suka ce kuma wanda zai zama a kaza bi galabatin wannan shine nuhu ba wanda da karfin tsiya zai karba shi yake ce nuhu ba to shi waiwaye a sallah sai manzo Allah sifanta shi da haka ce wani fizge ne yaskalisu shaytan da shaytan yake yin sa min salatul abd da sallar ba domin lokacin da ka dan waiga daidai ku shu'in wannan lokacin ya maka mai kenan ya funge maka shi ta hanyar me ba da karfin tsiya ya zo ya danne ka ba amma yarin da yaka ya fuge ya gudu ka rasa ladan daidai wannan gurin shi manzo Allah ya sifanta shi da haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhafiz ibn hajar yace nan fa ana nufin waiwayen da mutum bai juya da wuyansa baki ɗaya ba gabarin al'ibla ko bai juya da sa gabarin al'ibla ba shi ake faɗa ana amma waiwayen da zaka juya da wuyanka baki ɗaya gabarin al'ibla wanda ya bata sallah ya bata sallah na ana magana waiwayen da ya zama a a a a bidunil haja ba bukata kuma kai irin waiwayen nan kallon haka ko kallon haka amma bukata in ta kama mutum zai iya kallon gefe da gefe bisa bukata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a filin yaƙi an sa na ta yaƙi manzo Allah ya duba nan da nan ana sallah kuma saboda ka iya afko musu sallallahu alaihi wasallam amma ka waiwaya haka kawai bidunil lahaja to wannan shi yake faɗa ikhtilasin ne shi dan yake maka asalan in kuma ka waiwaya baki ɗaya gabaran alƙila da wuyanka ko da ƙirjinka baki ɗaya to kuma wannan suka ce sallah ta ɓaci imam al ya fitar da wannan hadisin da abu dawud wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yazal Allah mugbilan al-abd fi salati Allah bai gushe ba yana mai fuskantar bawa a cikin sallarsa a lokacin da bawa yake sallah ubangiji ta'ala yana fuskantar sa ta ya ubangiji fuskantar sa ubangiji ba irin halitta bane wani sha'ani ko bai shigaltar da ubangiji ga barin wani sha'ani sai manzala ce malam yaltafit matukar mutum bai waiwaya ba amma fa idza sarafa wajahu sarafa anhu idan mutum ya juyar da fuskarsa gabarin kenan alƙibla lokacin da yake sallah in sarrafa anhu sai Allah ta'ala ya juya gabarinsa wannan hadisi imam abu dauda ya fitar da shi da waninsa ibn kuzaima ya inganta shi da ibn hibban yace wana ha an salasin haka nan annabi ya hana abubuwa guda uku a cikin sallah wanda wannan abubuwa guda uku ne zaka kamance ce ne da dabbobi abu na farko an nuqrati ka nuqrati dik caccake kamar caccaken zakara manzo Allah ya hana wannan a sallah a ku Huzaifa ibn Yaman kamar yadda bukari ya ya rawaito hadisin ya ga wani yana yana sallah yana irin wannan caccake ce da wannan zai mutu mata ala da billah yace to da ya mutu ba a kan sunar manzon Allah ba caccaken zakara shi ne wacce Hausa ke ce mata yar faki ba yawa ce sai zunubi ina ce irin sallar da musiqus sala yaji manzala Allah ce ji ifa salli fa innaka lam salli je kai sallah ba kai sallah ba da mutum shekarar dubu yana yin ta ba sallah ba wa iqa'i ka iqa'il kalb da gurfane kamar gurfanan kari akwai iqa masharu akwai gairu masharu za mu zo gaba za mu karanta masharu'u wanda za ga su malikiya wasu sun kasa fahimta masu bin malikiya sai ga wanda sunna din ne suna hana aisha a sallah nan ba shi yake nufi ba ya kare yake gurfanan cewa zai kwatanta mu gurfanan kare <laughs> ba haka ba haka ne gurfani ba wannan in ɗin kalba kake su shi kuma in ɗin kalba ai kamar kwanciya ce haka haka yake yi kare yana zama baya zama yana zama mana yana yin zama kwarai kuwa in zai zauna da me yake zama da duwawansa ko ya yaya da kafafuwansa ya kafa su kamar kai haka haka idan ya kyaka ya to shi wannan hana a sallah amma wancan zama da ake tsakanin sujada sujada ka kafa yan yatsin ka lankwasa ka zauna kan dunduniyar ka an gane kwatanta mu aha ba ji abin da yace ba yawwa kama yawwa kamar yadda ga su bibi su bi su wannan sunna ne sunna ne za mu karanta na gaba wani ya gani cikin yi wani yayi sai ya ce da Abdullahi dan Abbas na ga wani wawa ga yanda yake yin sallah Abdullahi dan Abbas ya ce sunnata Abdul Qasim ce kai sunnar baban kasim ce hadisi yana cin sai muslim abu da ya fitar da shi in ban manta ba za mu karanta yanan gaba in sha Allah da ka kar a samu hani ba shi ya kana ba wannan sunna ne wanda kwatanta yanzu shi ya kana irin gurfanan ka ne ko irin zaman ka ne wal sifati kal sifati sa'alam da waiwaye kamar waiwayen dila a waka yake <laughs> ya dila yake waiwaye eh ko ba da ga wai dila lara eh wai wai kamar wai dila nan da ne haka nan da ne haka ko duk an hana wannan a cikin sallah an hana su kusan abubuwa kusan guda bakwai ne wanda duk kamacece ne ne dabbobi wanda da annabi yana su a sallah yanzu nan mun ji uku ko to za mu ji sauran insha Allah wa kana sallallahu wannan hadisi imam ahmad da abu ya ala sun tada shi wa kana sallallahu alaihi wasallam ya qulu salli salatul muwadda ka annaka tarahu kai sallah irin sallan ne ban kwana kamar kana ganin sa kamar kana ganin ubangiji kenan fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kaga sallar ne kamar kana ganin sa zaka kenan bauta ta ne ta ne soyayya yanzu masoyi da masoyi yana ganin masoyinsa zai so ya kauce gabar masoyinsa in kuma kai baka ganin shi yana ganin ka to bota ta me kenan ta me tsoro wanda kake jin tsoron yana ganin ka fa in kai masa laifi zai kama ka kaga zaka yi kai wannan laifin ka kenan me ake nufi sanda zaka yi sallah ya zama ka fuskanci ubangiji da ke to kai irin wannan sallah din ita ake bukata to lokaci yi gaskiya kuma da ɗan sauran karatun da haka nan za mu tsaya insha Allah sai mako mai zuwa na ɗauka za mu kai adiyatul istifta amma da ba a hankali din insha Allah Allah ya samu dace wa alhamdulillah rabbil alamin الرحيم الحمد alamin. رب tambaya guda biyu kamar haka ta farko mutum zai iya tsoron hannunsa a lokacin da ya ɗago daga ruku'u ta yi hakuri za mu zo kan wannan malamai sun tattauna mu ko mun samu karatu za mu zo za ka ji ma mal albani da ya dau zafi an ji mala albani ya dau zafi gaskiya a gurin wasu suna ganin za a mayar wasu suna ganin ba za a mayar ba idan muka zo gabas sai ka ji kowa ne suka dogara da shi zai ga wace matsayi kamata ka ɗauka amma dai yanzu kakka yarjima da kowa in za ka mayar ya in ba za ka mayar ba kakka mayar eh, ba ka cikin irin matsalolin da ake yarjima a kai shi sa ya kasa almala albani da yi zafi malamai sun zo kanto suke cewa anan malam ya yi zafi da yawa eh, kun san halin mutanen ahalin zahir albani albani ba zahiri yanzu zai dora ma jide a baruwarsa wanda ya hukuncin yin sallah a masallacin da aka liƙe hoto ya latta mutum ya jo gaban hoto na yin sallah ba za mu karanta insha Allah ba don lokaci ya mana wannan baya da yau za mu karanta ne ba ma hoto na wani abu ba zane ne a jikin isa ibn hajar ce wannan zanen na abu ne mara sura idan da mai sura ne aisha ta yi ya gashi tunda da ce kawai kautar da shi bata yaga shi ne ce to zane zane ne ba sura ba kuma ina ga a sa abu mai sura haka bai bai halatta ba yi wannan sura da kuke gani tana da haɗari tana da haɗari zana wani abu wata sura ba wai sai mai inuwa ba ka zo ka zana ka zana wani zanen mutum ko ka zana zanen tsuntsu ko ka zana zanen wata dabba duk wanda ya wannan a ranar kiyama a wuta Allah zai tsira shi kuma a ce musa masa sunan da manzala ke faɗa suna gogayya ne da Allah wajen halittar Allah manzala ce shine mafiya cin tsananin azaba a cikin wata ranar kiyama amma saboda muna rayuwa ba rayuwa akan addini ba har wani abu ne da yanzu ake karanta shi a wani digiri akan sama ana gaya cewa matasa za su samu aiki ina amfanin abincin da zaka ci ka koma wuta na amfanin wannan abincin bai da wani amfani saboda a ƙasar ce ba ba akan doron addini ba daga ko me ake kawai idan aka ce za a ci abinci kawai za a ci abinci saboda mu kawai babu da aiki su cin abinci a wani lokacin za ga uwa ba musan abin da ya faru to mu al'umma mun kana so ka in kana so ka ɗanɗana mata bala'i kawai hana ta abu amma dan kana ta ibada wura na kana ba komai ka dai hana ta abinci yanzu za ji an cika gani ba abinci abinci tsada ba tsada abinci dai abinci dai ko gashi dai muna ta rayuwa irin wannan masifa ta tsada da ne da ne in dai ka kai shekara 40 wacce ce baka gani ba duk ƙugen da ake yanzu abinci ya kai dubu kaza shekara goma sha ta wuce ya kai irin wannan kuɗi wallahi goma sha ma ya kai irin wannan kudi na siya da kuɗi na da aure na da irin wannan kuɗin buhun ba to kuma ka duba balu ɗin kuɗin a da yanzu ba ma kallon ni'imar da Allah ya mana da inda ne wannan karatun jikin sai mun kulle kofin mun tsaye da wasu nan, da abubuwan jona-jona. Allah ya mana falla ya mana ni'ima mun fara samun aminci muna jin daɗi a ranar gana ta wani surutu ke shiga ba sai ka tashi mai shiga ba sai ka ka ci dan kalma ko ka ci gaba ba abinci dan a rayu kawai ake cin sa ba ba shi ne yake neman daɗi da Allah kuma shinkafan ma ci kuke kullum ci kuke wallahi har ma kai sai ka ce kai yau dan wagaran ci don dan cuta zaka hoto yana da hadari kwarai kwarai da gaske yana da hadari Kuma musamman hoto mafi sharri hoton malamai ya fi kowanne sharri da yanzu hoton abokinka ne ko a ƙasa ka gan shi wataƙila ma sai ka zage shi za ka taki amma na malami ne da kake girma ma kila a guje mutum zai fito hoton ya faɗo ya ɗauka yana gogewa a rigar sai yana yi asali ma ka zo magana Abdullahi ɗan Abbasin farkon fara shirka da Allah abin da ya jawo hoto ne shi sa har hoto wannan na kamara da wannan na bidiyo mai motsi malamai suka da jayayya mai ƙarfin gaskiya da yanzu irin su malam albani malaman mu ma na zamani irin su malam albani irin su ibn baz har suka koma zuwa ga Allah ƙarya yanke ka ce kaga bidiyon albani ko na ibn baz malam albani ya karanta littafinsa wannan adabu zufaf za ga inda ya maganganu masu kaushi kan mai halatta ma wannan hoto na kamara. dan da kuma ya rasu Sheikh Salih ibn Usaimin da wasu su su kuma suna ganin halaccin ko wanda akwai dalilan da ya kawo to amma wancan na zanawa wancan na zanawa kusan zaka ce haduwar malamai da shi da na da mai ilwa ka ko balle ka kawo kuma hoton kuma cikin masallaci ka duba fa hadisin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda annabi sauran kwana biyar ya koma zuwa ga Allah tana fa suna faɗa ta kanisa mariya ko da suka gano a habasha suna faɗa irin kyanta da zanen da yake cikin ta wani zai irin um, zana annaba su da yake suka gabata suka zana mai manzo Allah yake fai da lafiya masu da yake kai magana yake yake kai za ma tafi rajulun salihun banau ala qabrihi majira wa sawaru fi tilka suwar yace ulaika sharu kalbi inda Allah ya mulki ya ce wannan wasu mutane wanda in annabi ya mutu cikin ko wani bawa na gari sai su yi wannan hoton su gina masallaci inda kabarin sai yake ko su zazzana hotunan su sai manzo Allah ce wannan ne mafi sharrin halitta a gurin Allah ranar kiyama har irin abubuwan da za ga wasu masalatan abu su wallahi ba daidai bane da ga yi masallaci kuma zo an zane shi da wani shar'iyar alqur'ani can a rubuta annar masallaci can a rubuta surata kaza can a ba daidai bane wannan masallaci abin da ake bukata an wasu na tunazzaha a tsaftace shi a sa mata ya zama zai tsare mutane rana ko ya rage musu sanyi shi kenan amma a masallaci kawa da ado wannan ba ba ba a umar manzan Allah shi ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace yace yace manzon Allah ce ma amartukum bi tashyidil masajida yace manzo Allah yace ban umarci ku da kawata masallaci ba Abdullahi da sai yace wallahi sai kun kawata kamar yadda Yahudu da Nasara su kawata suka kawata malamin ta ce wannan magana ta Abdullahi da Abbas mawqufi ya ce mala ha hukumar rabbi dan abu ne gaibi ba dan ya ji annabi ya faɗa ba ba zai faɗa ba Allah ya samu dace wannan yace addu'ar da ake in an gama alwala ina za a kalla ina kwa za a kalla cewa daga dan yatsa ko kuma daga kai zuwa sama akwai ruwa cikin sunan abida da bata inganta ba ta daga dan yatsa fa ni ban ma santa ba ni ban cewa ba ma ni ban santa ba amma ta daga gani zuwa sama abu da yafta bai fata inganta ba amma karantawar shi wannan ya inganta nan za ga wanda ya gama alwala kuma sai ga yi haka to Allahumma daga hannun gwara shi idan ka daga ne ishara zuwa ga tauhidi ba za a ce maka ne domin annabi yakan yi haka in yana faɗa kalmar tauhidi yakan daga dan yatsa ishara zuwa ga zuwa ko kuma lokacin ma in yana addu'a manzala yakan maimakon ya haka ce daga dan yatsa ishara zuwa kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala dan ba abin da yake manzo Allah daɗi irin kadai ta Allah ba kuma abin da yake jefa manzo Allah kunce tashin hankali irin ya ga kirka shi daga ga in dai kai ahlus sunna ne za ga ana yin shirka hankalin ka ke tashi to wancan tasirin ne na wanda kake bin tasirin ne ke taba ka ba ka gani in dai malami na sunna ne in dai zai bugara sai ka ji kiba a cikin ta ai wancan tasirin ne ya taba shi da wannan ake gane malaman sunna Allah ne ke sanya musu hakki sai ga magana in za su ga fahimci mai wannan ce na masu kin hannu a sallah kuma ko na je yana nufin kuma har zuwa hakan ƙara yi ciki to ai dai mun karanta ko abin da yake sunna shine aini a dora dama kan kuma a dora kirji ko amma dai shi sa ne bayani idan mutum bai dora ba za ka ce sallar salatu ba ba za ka ce amma ya bar wani abu da zai samu lada na koyi da manzon Allah mu kuma koyi da manzon Allah muna ɗaukar su wani gagarumin abu gaskiyar magana muna ɗauka su wani gagarumin abu yasa ba ma a ayyukanmu na ibada a ce ga wani abu koyi ne da annabi mun bai sai dan uwa da yake roƙon a tashi da addu'a a zai tafi makaranta da kuma wani dan uwa cikin yan agaji kuma zai tafi training ko na civil defense suna neman dan uwa ta su da addu'a mun aka ce su da yawa aka ce a mutane addu'a sai kawai iyanan din da an ce a kaza daga an ce amin ba haka ake nufi a duk inda munasaba ta za ka yi addu'a sai ka tuna su kai musu addu'a addu'a wa an zahar gaibi ba abin da ya kai ta alkhairi ita din mustajaba mutum dan uwanka mutum bai san kare masa addu'a ba kai masa mustajaba ce Allah yana amsawa kuma abin da ka roƙan mai sai kai ma mala'ika kuma Allah yake ce wani mala'ika ce to kai ma Allah ya baka wannan abu yasa ko addu'a ce dan uwanka musulmi ko irin addu'o'in da da muke yi ba sai kai ma test ya gani ba ka ɓoye kar ya gani ta fi tasiri sai tafi karɓuwa shi ya fi amfanuwa sannan kai kuma mala'ika kai ma irin wannan addu'a haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su cin nasara bisa abin da za su tafi Allah ubangiji kuma ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare musu addinin su baki da su Allah mun baka ajiyar addinin su da mutuncin su Allah ka dawo da su garin su da aqida su tabbatacciya tabin Allah da manzon Allah da kuma mutuncin su tabbatacce dukkanin wani sharri Allah muna roƙonka Allah kaɗe musu shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk